This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku marhabar lale a shirin na wannan dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20, 26, 31, 42 da kuma 61. masu jima a Nijar kuma suna jin musu ma a gidajen rediyo da dama da suka hada da gidan rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da niya a birnin kwanni su kuma masu kwamfuta su same mu a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com to jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a shirin mu na dare daga nan washington aliyu mustapha sakwata ne tare da ibrahim ka'al garba muke tarbon ku ga shirye-shiryen namu To ba mun gama baku labaran duniya shi Ibrahim din zai dawo gabatar da shirin sannan mu tattauna amma yanzu sai a sha labarai din. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Duk kuwa da karuwar alamomin da ke nuna cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman Rasha na jigilar matafiya a makon jiya a yankin Sinai na ƙasar Misra. shugaban kwamitin binciken da misrar ta kafa ya ce har yanzu ba a gama tabbatar da musabbabi ba wani sautin da ba a san abin da yake nufi ba wanda na'ura ta naɗa dab da zango na ƙarshe na sautin abin da ya faru a ɗakin tukin jirgin ya ja hankali sosai to amma jagoran binciken na misra Ayman al-muqaddam ya ce har yanzu tawagarsa ba ta iya tantance ko hakan na nufin wata fashewa ce ko wani abu daban ba muqaddam ya ce dukkanin bayanan da aka samu daga jirgin wanda ya taso daga sham el sheikh zuwa birnin st petersburg da ke gabar tekun bahar amar ko da ke rasha na nuna cewa ya yi mintoci 23 da da'i'o'i 14 ne kawai yayin da na'urar sarrafa jirgin ta kasance a kunne tarkacen jirgin sun zaba ƙasa a faɗin kilomita 13 a cewar sa wanda ya tabbatar da cewa tun daga can sama jirgin ya tarwatse wani babban kwamandan sojin amurka a gabar ta tsakiya ya ce mai yiwuwa cikin 'yan makonni masu zuwa hare-haren jiragen saman da amurka ke kaiwa kan isis a siriya da iraki su ƙara tsanani bayan ɗan lafawar da suka yi a watannin satumba da oktoba laftana janar ɗin sojin sama charles brown ya faɗi yau asabar cewa 'yar lafawar da sojojin gamayya suka yi na da nasaba da rashin kyawun yanayi da kuma daina zirga-zirga da mayakan isis suka yi ya ce to amma an fara ganin isis din na kai komo da yake magana da manema labarai a bayan fagen babban taron manyan hafsoshin sojin sama a dubai brown ya kuma yi watsi da sukar cewa gamayyar da amurka ke jagoranta ta yi sanyi saboda hare-haren da rasha ke kaiwa a siriya a wani al'amari na tarihi najeriya ta samu zaɓaɓɓiyar gwamnar jiha mace ta farko wadda ba ma daga kudancin ƙasar ta fito ba daga arewacin ƙasar ta fito inda a da ake ganin hakan na da matuƙar wuya wannan al'amarin wanda rahotanni ke nuna cewa ya faranta wa jama'a da dama musamman ma mata da matasa da sauran ma'abuta canji rai ya biyo bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja ta yanke yau ɗin nan inda ta ayyana sanata aisha jummai alhassan a matsayin gwamnar jihar taraba hukumar sa ido kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce ta gano cewa an yi amfani da iska mai guba yayin da aka kai hari a arewacin shirya a watan agusta Ƙungiyar hana yaduwar makaman guba ta faɗi jiya jama'a cewa iskar ta hallaka wani jinjiri ta kuma raunata wasu mutane biyu a yayin fafatawar Maria. Ƙungiyar bata ce ga wanda ya yi amfani da haramtacciyar iskar ba. To amma 'yan raji da wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye na zargin ISIS wadda ita ma ke ƙoƙarin hamɓare gwamnatin Siriya. amurka na kyautata zaton a isis ta yi amfani da iska mai guba ƙungiyar za ta gabatar da cikakken rahoton ta ga majalisar ɗinkin duniya hukumar lafiya ta duniya who ta yi shelar cewa ƙasar saliyo ta barata daga cutar ebola a hukumance hukumar ta who ta ayyana baratar ta saliyo ce bayan an yi kwanaki 42 ba tare da an ga wata sabuwar cutar ba cutar ta ebola ta halaka mutane wajen dubu hudu cikin 'yan shekarun da suka gabata hukumomi na kiran mutanen kasar ta saliyo da su ci gaba da kula suna masu kiyaye hanyoyin kamuwa da cutar shugaban amurka barack obama ya yi watsi da gawurtaccen shirin nan na shimfiɗa bututun mai na kingston xl mai cike da takaddama wanda shiri ne na binne bututu mai tsawon kilomita 1,900 don turo gurɓataccen mai daga ƙasar canada zuwa jihohin amurka da ke gabar teku obama ya faɗi a fadar white house jiya juma'a cewa shi fa ya amince da sakamakon nazarin da ma'aikatar harkokin waje ta yi wanda cewa wannan aikin ba zai haifar ma amurka ɗamin ido ba shirin na shimfiɗa bututun mai ya zama wani babban abun muhawara kan ƙudurin shugaba obama na yaƙi da gurɓatar muhalli da kuma hurucinsa na daƙile sauyin yanayi wannan sanarwar ta fito ne gabanin babban taron majalisar ɗinkin duniya kan batun sauyin yanayi a birnin paris a watan gobe inda ake kyautata zaton shugaba obama zai matsa lamba ma sauran ƙasashe da su ƙara ɗaukan ƙwararren matakai na rage ɗumaman yanayi labaran duniya kuka ji daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc to yanzu bari mu shiga cikin zauren muna mu tattauna tare da shi ibrahim kalmasi garba assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. bayan mika jerin sunayen waɗanda aka tantance don zama minista da shugaban majalisar da dattawa bukola sarake ga shugaba buhari an fara yi ministocin bita kan tsarin sabuwar gwamnati. hadi sirika na ɗaya daga cikinsu manohin jam'iyya ita kanta wadda akan take aka zaɓe mu amina muhammad ɗaya ce daga cikinsu akan shi aka zo aka yi zaɓen canji ne ake so wanda zai taimaki kowane ɗan najeriya sawaye da hannayen roba da shirin manara na izala ya taimaka masu bukata da sittin sun iso daga Indiya. abdullahi digi shine jagoran shirin kungiya ta tausaya musu ta saka musu wannan abubuwa wallahi na yi farin ciki da wannan kuma project din ya ci nasara ita ko hukumar hada-hadar kasuwanci ta teku za ta kafa tashoshin sauke kaya na kan tudu a Filato, Funtuwa, Kano da Borno gwamna Lalon na Filato na farin ciki na fi son mutane su je Jos yanzu ana zaman lafiya muna roƙon mutane zo a fara kasuwanci shi ko gwamna Muhammad Abubakar na Bauchi ya shiga yarjejeniya da kamfanin Gazprom na Rasha don ci gaba da binciko albarkatun fetur da iskar gas a jihar Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya of America. Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Wasu ƙwararru sun ziyarci ofis ɗinmu da ke nan birnin Washington. Don haka, yau a maimakon zaman da zauren ke yi a Bauchi, zai gabatar da zaman da ya yi a nan birnin Washington da ƙwararrun kan alƙiblar da Najeriya ta sa gaba. zauren zai koma abocin yakubu wurin abdulwahab muhammad bayan gabatar da zaman na washington malaman da aka yi zaman da su sune ne farfesa usman bugaji masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a najeriya da dr usman ɗanlami muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a afirka da ke abuja najeriya da kuma mr shamaki peter gat na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya nsrp a takaice da ke jas najeriya amma an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi bari mu fara da farfesa sunana usman bugaje sunana usman muhammad sunana shamaki gar fita. To, uh, kamar yadda kuka sani, Najeriya ta shiga wata muhimmiyar marra. Da hakanan za mu so Profesa ya fara mana da fashin bakin alkiblar da yake ganin an fuskanta a Najeriya a siyasance. To, har yanzu ana ƙoƙarin ƙura ta natsa a ƙara gane ina aka sa gaba amma duk da haka da kwai abubuwa kamar guda uku wanda tun lokacin da ake yakin neman zaɓe sun fito ƙarara kuma har yanzu su ne shugaban ƙasa ya sa gaba na farko harkar tsaro na biyu harkar yadda za a hana rashawa da cin hanci na uku ya za a samu tattalin arzikin da zai samu ma matasa aikin yi tattalin arzikin kasar yadda zai isar da sauƙi wajen al'umma da ta tana shan wuya to waɗannan abubuwa har yanzu ka iya cewa su ne amma ya za a yi su dalla-dalla da waɗanne irin matakai za a ɗauka to wannan har yanzu muna jiran kila sai in an gama kammala majalisa ta ministoci da ministoci za su fara yin magana akan kowane yana magana a kan menene gwamnati ke son ta yi a ma'aikatarsa to a nan ne za mu iya ƙara gane mm-hmm. waɗanne irin matakai wato kamar tafsirin abin da ake son a yi mm. zai fi fita idan aka ce ga ministoci kuma babban al'amari shine kasafin kuɗi mm. domin shi kasafin kuɗi ba wai kawai abu bane ba na lissafi a ba wannan a ba wannan a'a mm. yana nuna ina gwamnati hankalinta ya karkata domin arzikin ƙasar ina ya tafi ko da gwamnati tana wata magana daban idan ka duba arzikin ƙasa ko kuma wannan rabon arziki da ake yi aka ga ba a kai shi inda gwamnati ke magana ba to kaga ba magana kenan amma inda da kwai magana kuma an yarda to mm. ya kamata wajen kasafin kuɗi ka ƙara ganin abin da ake magana da baki to ya tabbata a aikace. To tun da ike Profesa ya fara koko ya shiga batun da ishafi kuɗi, za mu so a Dr. Usman ya duba mana da ike an fara ɗaukan matakai da suka shafi mallakar kuɗi a bankuna kamar cewa da ake ɗan najeriya ba zai iya mu'amala da dala ba sai ya bu wasu ƙa'idoji shin yaya yake ganin wannan mataki ko ko matakan za su shafi tattalin arzikin najeriya to madalla yanzu dai yana ma shafa ba wai yaya zai shafa ba mm. saboda duk wanda yake najeriya ya tashi ya kwana tun da aka rantsar da gwamnatin nan da kuma matakai da suka ɗauka na tattalin arzikin ƙasa da kuma wannan asusu tilo guda na gwamnati da tattara bayanai da sata da aka yi lallai mutane suna cikin ha'ula'i saboda ha'ula'in da na ce shine wato akasari ma'aikata ba su samu albashinsu ba har yanzu ba kuma sa samu a kan kari sannan kuma in ka san za ka bar ƙasan nan kai ka san cewa abubuwa sun canja ainu na uku kuma bankuna sun shiga taitayinsu saboda babu wani mai kai dala a wurin wato kan dai wa'innan abubuwa za su kawo alfanu amma wasu masana da kuma mu masu hangen al'amari muna cewa wajibi ne a samu cewa akwai wasu kuɗaɗe na tafiyar da ayyukan gwamnati wanda ba su shafi irin wannan takurawa ba misali kamar tallafi na gwamnati wanda take baiwa ma'aikatu kamar ma'aikatan ilimi da kuma university da sauransu akwai ayyuka da suka tsaya cik ana jiran a saki wannan kuɗi domin a ci gaba tallafi ne na wa'annan kuɗaɗe sannan kuma da kuɗaɗe na juyawa na yau da kullun na siyan magunguna a wurare da dama na kiwon lafiya wanda wannan ma babu shakka ya taɓa mutane da yawa ya dace a ce idan an ɗauko policies mm. ko kuma ayyukan gwamnati mm, haka mm. ya dace a duba shin wa'inni irin ayyuka ya dace a ce wa'innan ayyukan dama an riga an san da su kuma suna tafe kada su tsaya domin a sha wahalan da ake ciki kuma zan kara da bugu da kari da abin da professor ya faɗa cewa bayan bayani da ya yi akwai kuma alkawari wanda gwamnatin apc ta yi wa mutane mm. ya dace a ce wannan alkawari da ta yi lokacin kamfen mm. ta duba su ta fara aiwatar da su sannan akwai manifesto ɗinta ko manufa nata wanda ta bayyana a mm. yanan gizo da ko'ina hmm. wanda muka karanta hmm. ya dace a ce da alkawari da ta yi da manifesto dinta hmm. da wa'in maganganu da professor ya yi ya dace a ce ta dunkula su ta fara aiki idan aka samu wa'innan ministoci suka fara aiki insha Allah to kafin mu koma kan batun da ishafi kuɗi da ake bukata wajen gudanar da manufofin gwamnati bari mu dan karkata kaɗan wajen tambayar shi ah, malam shamaki fita ya duba mana ah, irin cewa matasa ke yi cewa ba a tafiya da su a wannan gwamnatin shin idan aka dubi kokarin da gwamnatin take yi wajen ganin abubuwa sun kafu sosai batun matasa su ce ba a tafiya da su kana ganin ya taso eh to a gaskiya kan sanin kowa ne cewa wannan gwamnati ba su fara tafiya da matasa ba duk gwamnati za su yi tafiya da matasa ya kamata daga yanzu an fara tafiyan dan matasa ne suka fito suka taimaka muka samu wannan gwamnatin apc yanzu oh. a state da yawa kuma da federal level don haka ya kamata a ce don damuwar mu ma da ya bamu tsoro shine a ministerial appointment da aka yi kwanan nan ko kuma selection da aka yi ba mutum da damu iya rikewa mu ce ga namu nan hmm. da yake representing interest in matasa ko youth na ji mutum da wanda mu ce ya zo kusa da matashin mm. shine 48 ne ko bakwai haka mm. to ka gan ba inda daya a ce gwamnati ya ce na so yi abu ya taimaka matasa matasa ba su kan mm. tebu to kafin mu je wajen profesa ba ka ganin da ike gwamnatin ta ce kokari take ta tabbatar da ganin abubuwa sun kafu najeriya ta zauna da gindinta ba ka ganin watakila shi isa ba a zo ga batun gayyatar matasa ba cikin gwamnatin ina ai ya kamata fa tafiyan da matasa tun yanzu don na tabbatar ma cewa akwai matasan da su iya taimaka sosai don gwamnatin nan ya tafi da kyau to malamin shamaki kafin mu dawo gare ka bari mu koma wajen profesa profesa kwanan nan koko cikin kwanakin nan da aka bullo da wani tsari na tabbatar da cewa ɗan najeriya ya yi rajista ya mallaki abin da ake kira ban verification lamba wato wata lamba ce wacce duk kuɗin da ka sa a najeriya ko ko za fitar a najeriya wannan lambar za ta tabbatar kai ko kai waye za a tabbatar kai ne da kuma shi wanda za ka tura mai kuɗi to an ce an kammala wannan ko ko za a kammala wannan aiki na baiwa 'yan najeriya lamba me isa ba za a sa wannan tsarin ya ci gaba ba duk lokacin da zaka bude asusun banki ka je a baka wannan lambar in kana nan kasar misali ka je ka ofishin jakadancin Najeriya saboda in an ka ce an daina an daina bude asusun banki kenan ya kake ganin wannan tsarin to da kwai tsare-tsare da dama da ake magana wannan ɗaya daga cikin su ne wanda ni a fahimta ta ita kanta gwamnatin bata tsaya ta yi nazari mai zurfi ba ta fahimci tasirin da irin waɗannan matakai za su ɗauka kamar abu ne suke yi haka a gurguje ko kuma in ce a cikin duhu ya kamata a jawo hankalin gwamnati gwamnati ba ta tafiya akan wannan tsari domin za a iya samun kurakurai da za su iya haifar da abubuwa marasa kyau kamar yanzu lokacin da shi dr suma yake magana ya yi magana asibitoci saboda wasu matakai da aka ɗauka ba su da kuɗin za su saya kaga wannan zai kai ga mutuwan mutane A asibitin gambasawa ba a zaria kwanan nan kuma shi ma ya sani kuma dukkan kuki da kun ji labari mm. an kawo yara guda biyu saboda rashin abinci yan ƙanana mm. yara mm. ɗaya nan ya rasu ɗayan ma jama'a ne suka kawo ɗauki ita kanta gwamnatin bata iya wani abu ba abun nufi ya kamata gwamnati ta rika nazari mai zurfi kuma ta rika sauraron waɗanda yake wato ma'abota ilimin abun ne domin kuma nan wurin kwanan baya ba a daɗe ba 'yan kwanaki lokacin da sarkin kano sanusi ya magana cewa ya kamata a duba abubuwa biyu da ita kanta karfin naira in ta kama a rage ta mm. da kuma maganar da maganar mai eh. wannan tallafi na karya da mm. ake biya mutane mm. ake kwashe kuɗin ƙasa to sai na ji kuma kun tafi kan titi kuna jin ra'ayoyin mutane ba laifi a ji ra'ayin mutane amma shi al'amari na mm. ilimi mm. wato da kai abin da ake ce ma zikiri wato aya tana cewa fasalu ahli zikiri in mm. kuntum ta ta'lamun wato idan baka san abu ba ya kamata ka binciki wanda shi kuma wanda ya magana nan in ma dai ba limami bane ba ratibi na'ibi ne ko kuma yana cikin sahun gaba a kan sanin tattalin arziki na najeriya mm. to iri irin waɗannan mutanen ban ce su mutane za su iya kuskure amma dai wanda ya san abu da shi mm. ake yi wanda bai sani ba ba laifi ya faɗi ra'ayinsa amma ya kamata shi ma ya mm. saurara ya ji kaga wahalar da ƙasar take ciki yanzu shi ina jin dr usman ya takaita kuma inda kwai wani abu da ya kamata gwamnati kuma na san shi shugaban ƙasa muhammadu buhari mai sauraron rediyo ne hmm. ina fata Allah zai sa ya saurari wannan hmm. Profesa kafin mu je ga to kafin mu je can nisa game da abin da ya shafi kasar nan matsalar da kasar nan ke ciki talaka da ike sauraron ka yanzu zai ce watakila ka fahimci abin da shi sarki eh, sanusi ke nufi hmm. game da cewa wannan batun tallafin yaudarar 'yan najeriya ake kamar na fashin bakin abin da isa ya ce haka to ai ai maganar da ya yi magana ce wadda ba ya fara ta ba haka ya yi shekara nawa yanzu yana maganar nan mm. mu kanmu a cikin ƙungiyoyinmu a kaduna mm. da abin ya ɗan ɗaure mana kai mun kira babban taro mm. muka kirawo masana a kan tattalin arziki muka ɗauko su daga kudu daga arewa daga tsakiya daga ko'ina aka tattauna muka zauna muka fahimci al'amuran muka fahimci wannan tallafi da ake cewa wasu 'yan bokon 'yan najeriya ne suka haɗa baki da 'yan tafiyar da harkar man najeriya mm. suke sace kuɗin jama'a saboda haka duk wannan kururuwar da ake eh. in an cire talaka zai sha wuya eh. ƙarya ne Hmm. idan aka tsaya aka bincika abin sosai don mu eh. mun zauna mun saurari masana wato ana yaudarar sa yaudara ake hmm. yi wuri hmm. ne wanda aka a gashi nan lokacin da in ka duba abin da ake din da aka zo zaɓe na dubu biyu da sha ɗaya ai tallafin sai da ya kai kusan ninki uku a abin da da ake yi me yasa saboda hanya ce ta fitar da kuɗin zaɓe wato profesa kana nufin yan boko ke amfani da sunan talaka suna satar kuɗin man Najeriya kuma ake ma tunzura talakan bai gane ba mm, don kai ya yarda a yi in aka daina wannan batun rangwamen watakila talaka zai fi amfana yau talaka zai fi amfana mm. waɗancan mutanen su za su rasa mm, wato sarki yayi gaskiya kenan yawwa ni dai iya fahimta ta kuma na san masana ba shi kaɗai ba da dama sun yi magana akan waɗannan abubuwa saboda haka hakika ya kamata a riƙa duba abin da ma'abotan ilimin abu suke magana. Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Ah, da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya ka hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi da ke kanan Dabo da rabaran Audu Bakwai da ke Matazu jihar Katsina wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Kala Rawi. Bismillahir rahman Rahim sallallahu ala karim. Da farko dai mana yau Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule. Wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya. na biyu ya kamata mutane da suke wa jiran buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka jiran buhari mutum ne kasar ba irin ta zamanin jiran buhari ba ne na da shi kansa jiran buhari ba jiran buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a mu haɗu musu addu'a gaba ɗaya Allah ya haɗa mana kansu waje guda. Abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah. Mu roƙi Allah kada mu dogara da janar Buhari. Mu roƙi Allah mu tuba mai isa istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana. Wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka. sannan shugabanni waɗanda aka rantsar gwamnoni da ciyamomi shugaban ƙasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku a azaba ranar alkiyama sai wanda Allah ta baraka wata ta'ala ya tsere da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka ba shi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka bashi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa mar idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sannan sai abu na ƙarshe maganar makiyaya da manoma tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salam annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi sulemani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba shi ma rabaran audu bakwai ya ci gaba ne da kiran ahimmantu ga wanzar da kwanciyar hankali cikin al'umma salamu alaikum yan uwa na yan najeriya ni mai suna rabaran audu bakwai daga Ekuwa Church Batazo a jihar Katsina. Ina gaishe ku musamman da fatan alheri kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi. Hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya. Mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma. Hukuma kuma ta bi ka'ida, ta bi kadi, ta yi abin da ya kamata. Domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa. gandu ga wanda gandu ya waje ba saboda haka mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba damuwa zaben ku yi. ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka tsakanin manoma da makiyaya tsakanin barayi yan fashi da masu dabbobi to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa ana shaida shi kowa yana shaida shi mata suna shaida shi maza suna shaida shi idan haka ya kamata to mu ma malamai ko ƙananan malamai mu ma muna shaida shi mu nema shi addu'a dan Allah ya bishe shi dan Allah ya zauna da ƙasar lafiya ban ga dalili ba marashi kuma zai ce da tsiya sai ya kwata wurin wani dan me ba za a roƙa ga Allah ba da yake Allah ya ce ba zai tauye mana ba kuma zai ba kowa a yalwace wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga allan da ya sai hukuma kuma allan da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata shugaban kasa muna maka addu'a muna maka fatan alheri muna son mulkinka ya ci gaba amma yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku basahu ku yi abin da ya kamata da nan muke fatan alheri muke kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya wajaba 'ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku. rabaran Audu bakwai daga Ekuwa Church Matazo a jihar Katsina. Na gode. Jalla allazi wahidu. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. To a gaishe ka Ibrahim. To yanzu kuma ga Ibrahim ɗin da ya haɗe lawi ya dawo da labaran mu a takaice. To duk kuwa da karuwar alamomin da ke nuna cewa bam ne ya tarwatsa jirgin saman rasha na jigilar matafiya a makon jiya a yankin sinai na kasar misra shugaban kwamitin binciken da misra ta kafa ya ce har yanzu ba a gama tabbatar da musabbabi ba wani babban kwamandan sojin amurka a gabas ta tsakiya ya ce mai yiwuwa cikin 'yan makonni masu zuwa hare-haren jiragen saman da amurka ke kaiwa kan isis a siriya da iraki su ƙara tsanani bayan ɗan lafawar da suka yi a watannin satumba da oktoba a wani al'amari na tarihi najeriya ta samu zaɓaɓɓiyar gwamnar jiha mace ta farko wadda ba ma daga kudancin ƙasar ta fito ba daga arewacin ƙasar ta fito inda a da ake ganin hakan na da matukar wuya hukumar sa ido kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce ta gano cewa an yi amfani da iska mai guba yayin da aka kai hari a arewacin siriya a watan agusta ƙungiyar hana yaduwar makaman guba ta faɗi jiya jama'a cewa iskar ta hallaka wani jinjiri ta kuma raunata wasu mutane biyu a yayin wannan fafatawar ta miriya hukumar lafiya ta duniya who ta yi shelar cewa kasar saliyo ta barata daga cutar ebola a hukumance hukumar ta who ta ayyana baratar saliyon ce bayan an yi kwanaki 42 ba tare da ganin sabuwar cutar ba nan muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci wanda kuma wannan shine shirinmu na ƙarshe kwata-kwata a wannan rana daga sashen hausa murya amurka a washington dc a madadin dukkan mu a nan sashen hausa da musamman shi ibrahim kalmasi garba da wanda ya bada umarni ne ne aliyu mustapha a washington sai gobe This program has come to you from the Voice of America, Washington.